Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu asalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu zai tattauna ne akan irin shugaban da 'yan Najeriya suke so su zaɓa a babban zaɓen watan gobe. A zaɓukan da suka gabata, wasu 'yan Najeriya kan yi zaɓe bisa addini ko yaren wanda za su zaɓa ba tare da yin la'akari da halayen ɗan takarar ba. Shin me ya kamata 'yan ƙasa su duba wajen zaɓen waɗanda za su shugabance su? To wani irin shugaba 'yan Najeriya suke so? sunana jibril nuhu usman ɗan kaduna state giwa local government to irin shugaban da nake so gaskiya abubuwan suna da yawa amma zan takaita na farko dai zan so a ce shugaba ya kasance jajirtacce saboda duba ga abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci na matsalan tsaro da garkuwa da mutane mu dai ta gefen mu akwai matsalolin nan guda biyu duk da na faɗa garkuwa da mutane da ta'addanci so zan so a ce shugaba ya kasance jajirtacce tsayayyen shugaba wanda bai da ɗar ko tsoro kwata-kwata a ran shi sannan sai abu na biyu zan so a ce shugaba ya kasance mai magana mai fitowa ya kuka da kukan talakawan shi sannan zan so a ce shugaba ya dubi gefen ilimi da gefen tsaro saboda duk shugaban da ya ba ma gefen ilimi mahimmanci to insha Allah yana hanyar dakatar da banna saboda duk al'umman da ta ilmantu ba za ta kasance a cikin masu yin banna ba da sauransu sannan shugaba ya kasance ma mai tsoron Allah duka addinan nan namu guda biyu christianity da musulunci duka sun yi magana akan adalci ni sunana julde jamu hassana daga jihar sokoto ina son shugaba wanda zai jajirce ya nuna adalci ya cire mana kuncin da muke ciki musamman wannan tashin hankali da muka shiga na nan najeriya wanda 'yan bandit ko ko barayi yanzu da suke ta kashe-kashe musamman gefen gwaranyo gefen ilela da ke jihar sokoto muna cikin tashin hankali sosai a sokoto sannan a abubuwa ma sun tashi rayuwa ta kuma rayuwar tsada da abubuwa da yawa da yawa gaskiya komi yanzu ta yi wahala komi kake nema ba sauki ni mubarak ahmad ni dai a matsayina na ɗan Najeriya kuma ɗan asali Bahaushe daga jihar Kano. Ina buƙatan shugaba da kishin ƙasa, shugaba na gari wanda ya san meye ya kamata al'umma suke so ko ba haka ba. Shugabanci mun san da cewa shugabanci na da wahala. To ya kamata shugabanninmu su san me yasa suke a sama don su jagorance mu. Shugaba na gari sauran mutane sukan yi koyi da shugaba ko ba haka ba. Bukata na shine mu samu shugaba mai kishin ƙasa, mai kishin al'umma, mai kishin talaka. Ba shugaba wanda zai jagoranci 'yan uwan shi kaɗai ba, shugaba wanda ya kamata ya jagoranci dukkan al'umma. Ni ba zan yi zaɓe saboda addini ba kuma ba zan yi zaɓe saboda wai yare ba. Zan yi zaɓe saboda mutumin da ya kamata ya cancanta, mutumi mai tsoron Allah. Salamu alaikum, ni ce mai suna Mary Jibrin daga jihar Taraba. kowa na bukatan shugaba na gari muna son shugaba mai adalci shugaba mai jin tausayin talakawa shugaba mai shugabanci da tsoron Allah shugaba da ya san zafin ciwon ya mace da yara shugaba ya kamata a zaɓe shi sabida cancanta ba sabida ko addinin shi ba ko kabilan shi ba ko daga ina yake bai kamata ya zama abin da ya kamata a duba idan aka zo lokacin zaɓe ba saboda idan ana bukatan shugaba na gari bai kamata a ce addini ta shigo ciki ba idan muka yi zaɓe saboda cancanta zai fi mana alheri kuma za mu samu ci gaba a ƙasa saboda yawancin 'yan siyasa suna amfani da addini saboda su jawo ra'ayin mutane wasu 'yan najeriya kenan suke bayyana mana irin shugaban da suke so Yanzu a Najeriya malaman addinai sun shiga siyasa dumu-dumu inda har sukan fito fili su faɗa wa mabiyansu wanda suke so mabiyan nasu su zaɓa saboda addininsa. Me yasa malaman addini suke tilasta wa mabiyansu wanda za su zaɓa saboda addini? Ko da kuwa wanda ba addinin nasu ɗaya ba ya fi cancanta? Na tattauna da wasu malaman addinai inda suka yi mana bayani. Sunana Abdullahi Babba Kiyawa, malami ne a makarantar tahfiz al-Qur'an wa dirasat al-manhajiyya ya kofar fada. To alhamdulillah wannan abu ya dace akan hakan kamar yadda akwai kauli da dama akan irin wa'annan maganganu da kuma irin uh, wato batutuwa da ake akan hakan. Abu na farko zan iya amfani da wannan wajen nuni da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisi ne tabbatacce yake magana akan cewa duk wanda ya dace ya zama shugaban ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to za ku iya nuna shi domin a zaɓe shi idan ya dace mm. sai ya toke akan cewa idan kuma shi ya fito ya nema annabi sun suna ya cakar a bashi komai nagartarsa ya ce idan kuma kawai haka kawai aka ga gartar mutum ya fito cakara aka gana gartarsa, manzo Allah sun suna ya cewa idan ya dace da shugabanci sai to ku yi nuna a zaɓe shi hadisi ne wannan tabbatacce na manzo Allah sallallahu amma idan mutum ya zo kawai haka kawai kwatsam ya sai cewa ai yana buƙatar ko yana so ya zama gwamna ko ya zama ciyama ko ya zama shugaban ƙasa a tarin kansa to a musulunci ba za a zaɓe shi ba musulunci shi abin da ya nuna shi ne musulmai za su duguwa ne cewa ya zama wani ko kuma ya cancanta ya zama ciyaman mu ko ya cancanta ya zama ɗan majalisar mu to sai a zaɓe shi. Ko da ba addini ɗaya ba? Ko da ba aƙida ɗaya ba idan ba addinin ku ɗaya ba shi ma akwai hadisi Tabbatar da ya zo a kan hakan amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya toke hadisin da ya zo a kan cewa za ka iya zabar wanda ba addinin ku ɗaya ba su akwai hadisi dogo da ya fito daga bakin maza Allah shi ma yake magana a kan cewa lallai Allah yana shugabantar da wato mutum da ba musulmi ba yadda wanda musulmi ne amma a zalimi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake nuni cewa idan mutum ba musulmi ba ne amma yana da adalci to maimakon ka zaɓi wannan musulmi a zalimi nan sallallahu alaihi cewa mutum yana da cikakken adalci to ka cire shi ka watsar da shi ka kautar da shi ka zaɓi wannan ɗan wanda yake da adalci kamar yadda ya tabbata a hadisi tabbata saboda haka kai tsaye dai abin da nake so na faɗa miki shi ne lallai malami ko malamai za su iya yin nune su nuna wane cewa lalle ya dace a zaɓi saboda ka zaɗinsa ka zaɗinsa. Sunana Caleb Silvanus ne pasto ne na EYN Church a Otako a Abuja. Amsa na shine zan yi magana ne a matsayina na pasto. abu na farko shine ni a ɓangare inda nake pasto. ban taba fita a fili in gaya ma mabiya cewa ga wanda za ku zaɓa domin shi Kirista ba. Dalilin na ɗaya shine zaɓe ana yin shi ne bisa nufin Allah da kuma bisa cancanta. An Kuma a kasan nan mu addinai ne daban-daban kuma a cikin addinin Kirista ba mai bin addini ne wadda za a iya ce ya san Allah ba. Shi ya sa mu a kowane lokaci in mun haɗu akan yi wa'azi domin ba mu azumin cewa kowanne mai ce da kanshi Kirista Kirista ne ba. Saboda haka mun gane cewa mutum yana iya ce da kanshi Kirista amma halin shi bai nuna haka ba. nan kuma mun yarda cewa wani wadda ba Kirista ba yana iya yin halin kirki hali mai kyau banda wannan kowane ɗan takara daga wata jam'iyya ya fito. An a cikin ikkilisiya muna da mabiyan ko kuma membobin jam'iyyu daban-daban. To idan kai a matsayinka na shugaban addini, ka fito ka ce ga wadda za a zaɓa domin shi na ɓangaren addininka. To waɗanda suke a wannan addinin da ba a cikin wancan jam'iyyan suke ba, yaya za su ganka? ai zai nuna kaman kai dai shugaban na wancan bangaren ne kawai to wannan shine dalilin da a matsayina na caliph silvanus ban taba ce a zaɓi wani domin addininsa ba mu dai mukan karfafa na ɗaya a yi a da ubangiji ya zaɓi mana mafi alheri na biyu kuma mutane su zama masu dubawa a hankali su ga wane ne ya cancanta Shin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com aminiya_trust da kuma twitter.com aminiya_trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan za ku iya sauraron Shirin Najeriya a yau a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. mu da dawowa. Muna da tattaunawa ne akan irin shugaban da 'yan Najeriya suke so su zaɓa a zaɓen watan gobe. Yaya masu sharhi kan al'amuran yau da kullum da kuma siyasa ke kallon wannan al'amarin? Dr. Kabiru Sufi, malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano, ya yi mana bayani. to duk lokacin da aka tambayi 'yan ƙasa kowace ƙasa ce ciki har da najeriya na su faɗi irin shugaban da suke so za su zayyano abubuwa masu kyau da dama waɗanda suke su ne za su nuna abubuwan da suke bukata a tattare da shugabansu za su faɗi har da cewa suna bukatar shugaba nagartacce a ingantacce a shugaba mai tsantseni a shugaba mai ilimi shugaba mai sanin ya kamata shugaba wanda yake ya iya mu'amala shugaba wanda yake ya iya kalamai a shugaba wanda yake jajirtacce wanda yake kuma da abin da ya sa a gaba sai ya ga wato ƙarshensa za su faɗi dukkanin wasu kyawawan wato sifofi da suke suna bukata a tattare da shi. Ah, sai dai ah, abin tambayar shi ne kullum suna samun wanda yake tattare da dukkanin abubuwan da suke bukata ah, to a nan ne inda ake wato samun matsala a dangane da haka din ba lallai bane dukkanin bukatun su din a same su a cikin mutum daya kuma ba lallai bane ya kasance ma a cikin waɗanda suka sa a gaba ma'ana waɗanda suke takarar neman ƙuri'un su din ya kasance an samu waɗanda suka cika waɗannan bukatun to sai dai da baƙi. baki kirin gara baki baki idan suka tashi sai su auna a ma'auni ga mutanen da suke an saka su a gabaɗin, waɗanda yake suna neman ƙuri'un nasu to sai su duba su ga a ciki wanne ne yake da damar ko kuma yake da dama dama ko kuma wanne ne zai iya biya musu wannan buƙatun nasu da suke da su to idan suka tantance kowa ne ne to kuma sai ya kasance shine wanda za su zaɓa idan ya biya musu buƙata to falilla alhamdu idan kuma buƙata. bukatunsu ba su biya ba to sai su ci gaba da kokarin neman wanda ya fi shi kuma duk inda yake da nakasu to sai su ci gaba da neman wanda yake ba zai zo da irin halayyarsa ba a wannan shine abin da yake faruwa to babban abin da ya kamata a lura da shi wajen zaben shugaba shine adalci dukkanin wanda yake zai yi adalci bai kamata a duba bangaren da ya fito ko yankin da ya fito ko addininsa ba a kamata yi idan dai an kyautata masa da san zai adalci ya kasance wannan shine babban abin da ya kamata a kula da shi adalcin shine zai sa ya kyale mutum kowaye damar addinin sa ba tare da an musguna masa ba kuma a kyale addinin mutum ya haɓaka kuma mutum ya zamana ya samu duk girmama da ya kamata ya samu saboda haka babban abin da ya kamata a duba wajen zaɓe ba ɓangaranci ba ne a sai dai a duba sahihanci ko ingancin wanda za a zaɓa da kuma adalcinsa To an sauraron mu a nan shirin Najeriya a yau ya zo ƙarshe sai kuma Allah ya kai mu wani lokacin za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman sai ku kira mu a nambar mu ta WhatsApp akan sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili yanzu a madadin editan shirin Sani Ibrahim paki ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.